a cikin karatunmu har yau dai muna cikin kitabu mawaƙiti salat wanda a ainihin karatunmu na wancan sati mun ƙare babi na babu awwali waƙatil asiri ko shine muka ƙare wanda insha Allahu ta'ala yau za mu tashi babu ta'ajilil asiri, babi mai bayani akan jinkirta sallar la'asar kun san nan muftada da khabari ne sai kasance mubtada din an yi hazafi ne ana kaddarta shi haza babu ta'ajilil asiri, wannan babi ne na gaggautar da yin sallar la'asar mun yi bayani na cewa sallar la'asar ita ce salatul wusta bisa ga mafi ingancin zance duk da yake wasu malamai na ganin ba hakan ba to amma dai ga abin da ya tabbatu ga harshen mallayan tiku ani hawa cewa sallar la'asar ita ce don haka tana da ƙarin daraja sama ga sauran sallolin guda hudu da suka rage to an fi son a gaggautar da ita kamar yadda ita isha'i an fi son a jinkirtar da ita ta yadda ana ma iya gano munafuki ta dogewa da jinkirtar da sallar la'asar wanda duk aka ga ya doge yana jinkirta la'asar kullun safi kullun safi to akan tuhumce shi da munafuci akwai wani babban malami daga cikin tabi'ai wanda idan zai karatu ga hannun malami to lalla la'asar ta yi kamar wata ɗaya ko irin sati uku haka ko sati biyu gabanin ya fara karatu ga malamin da duk la'asar ta yi sai ya zo ya fake ya gani shin malamin yana fitowa sallah cikin lokaci ko ko jinkirta sallar la'asar yake yi da ya same shi yana jinkirtar da sallar la'asar to shi kenan ya yafe shi ba zai yi karatu ga hannun shi ba komai ilimin wannan malamin saboda irin girman daraja da ke ga sallar la'asar don haka malam ya tunƙa mata babi babu ta'ajilil asri babi mai bayani akan gaggauta la'asar bi ma'ana shari'a ta fi son a gaggautar da yin sallar la'asar bisa ga a jinkirta ta har rana ta sunkuya zuwa faduwa malaci a kabar na kutaiba ƙala haddasa laisu a nemi shahabin urwata urwata an aishata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها مالك أخبرنا قتيبة بابا مالك قتيبة بن سعيد يا بامو حديثي wanda Qutayba malamin Bukhari ne malamin Muslim ne malamin abu dawuda ne malamin nasa'i ne cikin malaman nan shida imamu ibn maja kaɗai abbe karantar ba sai dai ya karantar da malamin ibn maja don haka babban malami ne daga cikin malaman hadisi kala haddasa laisu shi kuma ce laisu ɗan sa'ad ya ba mu hadisi wanda shi ma babban malami ne jigo ne daga cikin jigoga hujja ne daga cikin hujjoji wanda yana da haddar hadisai masu matukar yawa an ibn shahabin shi kuma daga ibn shahabin wanda shi ne uban malaman hadisi na duniya ga baki ɗaya kamar yadda na saba faɗi shi ya fara rubuta littafin hadisi faɗin duniyan nan sunan shi muhammad ibn muslim bin ubaidillah bin abdullah ibn shahabin az-zuhri yana ɗaya daga cikin malamai imamu malik waɗanda imamu malik ke matuƙar bugun gaba da su an urwata shi kuma ya karɓo daga urwa bin zubair wanda urwa babban malami ne na taba ba mu tarihin shi mai tsaunan da irin jarabawar da ya haɗu da ita ko wani bala'i da ya taɓa haɗuwa da shi har aka cire kafar shi ɗaya ɗan shi ya mutu <clears throat> da dai makamantan wannan na taba ambata wannan bayanin a wannan bagiran nawa insha Allahu ta'ala to urwa ɗan zubair yana daga cikin manyan malamai daga cikin tabi'ai mahaifin shi shine zubairu dan awwam wanda ake ma ainihin alkunya da ibnu safiya dan dan safiya safiya kuma goggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yayar abdullahi ce mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ubansu ɗaya. sannan yana daga cikin al'ashara al na biljanna goma ɗin da aka ba sa tafikir na aljanna to urwa ɗanɗan shi ne ta gefen uwa kuma ɗanɗan asma'u ne asma'u ɗaya abubakar a siddiqul akbar kun ga kakan shi gefen uwa yana cikin asharatul mubasharu na biljanna ko mahaifin shi da ya haife shi gefen uba shi kuma yana ciki shi ma yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna kun gana yana da kyakkyawan nasaba nan ya hada da abubakar nan kuma ya hada da zubairu bin al-awwam wanda manzo Allah ke cewa qatilu ibni safiya fin nari in an je wajen yaƙi duk wanda ya kashe zubairu to dan wuta ne annabi yake faɗin haka hadisi ne na cikin as-sunna na ibnu abi asim an aishata shi kuma urwa daga malamar shi kuma inna gare shi ita ce ummul mu'minina aisha domin ƙaunar asma'u ce ita aisha duk 'ya'yan abubakar as-siddiq ne da ita da asma'u duka 'ya'yan abubakar as-siddiq akbar ne to asma'u ita ta haifi urwa an gane don kun ga yadda yake ga aisha ko Kunga tana matsayin ƙanwar mahaifiyar shi an gane don haka ya ɗibi karatu mai ɗimbin yawa ga hannunta an ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa daga urwa bin zubair daga ummul na aisha yana shiga gurinta kowane lokaci yana karɓar hadisai to ita kuma ummul na aisha ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ta ce tabbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam salla salatal asri ya sallaci sallar la'asar bi ma'ana yana sallatar sallar la'asar an fahimci wannan sai ta zo da shi fi'ili madi salla bi ma'ana yi yusalli salatal asri yana sallatar sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha alhalin kasancewar rana ana ganinta a cikin gidan Aisha nan cikin ɗakinta an fahimci wannan kun san idan kana da gida ga ɗaki haka ga filin tsakiyar gida ko? to inda suka gane rana ta ɗan yi nisa idan aka ga inuwa duk ta baji cikin gidan ba a ganin rana to amma ma dama ya zamanto ana ganin sauran rana to ranar still tana da zafinta kuma still ɗan yaci bata sunkuya zuwa faɗuwa ba yana daga cikin abin da ita ummul mu'minina Aisha ke kafa hujja da shi ta gane lokacin la'asar ma yayi to lokacin da annabi ke sallatar la'asar nan cikin farfajiyar filin gidanta da kuma ɗakinta ana hango rana ga ta nan kuma akwai rana babu inuwa zuwa ajima kaɗan inuwar bango za ta fara kwantawa har sai ya kasance ba a ganin rana ma a cikin gidan duka inuwa ta baje wurin sai dai in ka ɗaga kai sama sannan ka hango ranar ko amma dai a ƙasa za ka ga inuwa to lokacin da annabi ke sallatar la'asar ga ƙasa babu inuwa rana ce kenan ranar nan ku ɗan karkatawa ta yi ba ta kai zuwa ga faɗuwa ba kuma irin wanda yana nuna gaggautawa ga sallar la'asar kenan an fahimci wannan sai ka zo ka duba lokacin da inuwa bangwayen gidaje ba ta yi tsawo da yawa ba sai ka ɗauki agogo ka diba za ka ga irin wannan lokacin wuraren ƙarfe uku da ƙarfe uku da rabi haka daidai irin wannan lokacin ne to na faɗa mana shi annabi bai yi amfani da agogo ba an fahimci wannan abin da ya amfani da shi hasken rana ko mai amfani da agogo musamman in yana tafiye-tafiye to zai sha mamaki domin ko zai je wani gari ya ga karfe takwas na safe ana sallar azahar ya je wani gari ya ga azahar ta zarce ta kai har karfe bakwai na magariba haka zai gani ya ga wani gari sallar isha'i a sallar magariba sai sha biyu da rabi na dare karfe ɗaya na dare zuwa ɗaya da rabi a sallar isha'i ƙarfe hudu na dare ai sallah asuba safiya ta sake wayewa rana ce kuma sai gobe sha biyu da rabi na darasan na ranar ta faɗi zai kuma shiga inda yake ganin rana ba ta faɗuwa sai sha biyar rana alfijir bai huduwa sai sha biyar rana don haka za a yi sallar subahim sha biyu na rana zuwa an jima karfe biyu a yi azahar karfe uku a yi la'asar karfe hudu a yi magariba dare ya yi kuma safiya ba ta wayewa sai gobe sha biyar rana haka za ka ga yanayi na wurare daban-daban don haka dole ka yi amfani da hasken rana an fahimci wannan dole a riƙa amfani da shi shi ne asali wanda mu musulmi a yau muka saki ba a ce amfani da agogo laifi ba ne to amma dai mutum ya san asali gabanin ya rikire shi ko bai ka saki asali ka rikire shi an fahimci wannan so tana yin sallar la'asar alhalin kasancewar rana tana cikin ainihin ɗakinta ko tana cikin gidanta malamai suka ce ai zillu hafi fil hujura inuwar wannan ranat an gane tana cikin ainihin ɗakinta bi ma'ana zuwa ajima kaɗan inuwa za ta ida bajewa ta rufe gidan ya zamanto ko ina lushi ne amma a lokacin da yake sallah kam akwai rana ga tafan yau shi na ce lam ya zaharil fai'u alhalin kasancewar inuwa ba ta rinjaya ba a zaharu shi ne rinjaya an gane wallazi arsala rasulahu bil wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kullihi domin ya ɗaukakar da shi ko akan dukkanin addinai to shine lam yazharil fai'u inuwar bata rinjaye rana ba ta dan kwanta kaɗan amma ranar da akwai tafi inuwar yawa an gane yar inuwa ba wani tsaute mai yawa ba to lokaci annabi ke sallatar la'asar zuwa ajima sai kaga inuwa ta ƙara tsawo ta ƙara tsawo har ta game gidan gabaki ɗaya babu inda zaka diba ƙasa ka ga rana to mafi yawancin mu sun fi son sai inuwa ta game ko ina sannan ai sallar la'asar shi ko annabi ba haka yake yi ba gaggautawa yake yi shine lam ya zahar al-fai'u min hujratiha eh, inuwa ba ta ba ba ta rinjaye rana ba a cikin ainihin gidanta nan gidan ummul mu'mini na aisha an fahimci wannan Mala ci gaba da cewa a kabara nasu wa idubnu nasirin, ƙala an Abdullahi, an malikin, ƙala haddasa ne zuhuriyu, an isa haƙubnu Abdullahi, an anasin, an na Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama kana yi sallil asura, sun mai zahabu zahibu ila ƙuba, fa ƙala aha duhuma, fa ya atihin wahum yi sall ya ce kabara nasu wai dubna nasirin babban malaminmu wanda ake kira suwaidu dan nasirin ya ba mu hadisi ƙala ambana abdullahi shi kuma ce abdullahi ya ba mu hadisi wani abdullahi ne shi ne abdullahi bin mubarak wanda ɗaya ne daga cikin jigogon malaman hadisi yana cikin dangin malaman hadisin nan da in sun shiga kasuwar rufe kunnuwa suke yi kada su haddace dukkanin cinikin da ake yi babban malami ne na jarhuwar ta'adil yana da kisa mai ban mamaki mai tsawo wadda ke nuna irin girma da jalalar da ke gare shi a cikin al'amarin da ya shafi ilimi musamman ilimin hadisi shi kuma an malikin ya ce ya karɓo daga imamu daril hijira alimul madina amirul mu'mini na fil hadis wato imamu malik bin anas allah maɗaukin sarki ya mishi rahama wanda imamu malik bai buƙatar wata gabatarwa dukkan wani ɗalibi na karatu ya san wane ne imamu malik ko imamu malik babban malami ne a garin madina wanda ake lissafawa cewa 'yan ire-ire ne 'yan kalilan ne suka taɓa taka doron ƙasa tun wucewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taka martaba ta ilimi martaba mai matuƙar girma ta yadda a garin madina an cimma lokacin da idan imamu malik ya ɗaga hannu ya yi fatawa babu wanda ke ɗaga hannu ya yi fatawa ana tuɗaɗuwa daga ko'ina yankin duniya faɗin duniya ana zuwa makarantar imamu malik domin karatun hadisi har ya kai ga saboda gwaggoriyon da ake yi ƙalla ne ake zuwa makarantar a tashi wani bai mutu ba saboda gwaggoriyon mutane ya rayu rayuwa mai albarka rayuwa mai tsawo Allah ya mishi jinkiri sai da ya shekara ɗaiɗaiɗai har shekara tamanin da biyar a duniya sa'an nan Allah ya karɓi shi kuma waɗannan shekarun tamanin da biyar tun yana ɗan ƙaramin yaro haka yake neman ilimi ko da ya tasa ya kai wasu shekaru waɗanda ake gani ne ɗan saurayi ina ya tara ilimi wanda ya wuce kwatantawa hankalin mutum tun yana ɗan shekara 20 da wani abu yake buɗe baki ya yi fatawa wadda za a ɗauka sai an kai ma malamai sun binciki littattafai sun kwanaki suna binciken littattafai sannan su gano abin da ya faɗi babban malami ne babu ko shakka wanda cikin ɗaliban shi akwai waɗanda suka karantar da imamul bukhari ko irin su abdullahi ibn maslamata bin ka'anabin alka'anabi abdullahi ibn yusufa da makamantansu duka imamu malik ya karantar da su su kuma sun karantar da imamul bukhari ashe malamin malamin imamul bukhari ne ko ashe ku kun ga ba karamin malami ba ne imamu daril hijira alimul madina kenan ƙala haddasa ne zuhuriyu shi kuma yace ce malami na ibnu shahabin az zuhri ya ba mu hadisi muhammadu ibn muslim bin ubaidillah bin abdullah ibn shahabin az-zuhri wanda na ba mu labarin cewa da radda ya fara ɗaukar ƙur'ani ya duba cikin kwana tamanin ya haddace ƙur'ani ko? kun ga wannan ya ishe ka ya gwada maka wane ne imamu zuhuri wa ishaq ibn abdullahi ya ce zuhuri ya ba mu hadisi da ishaqa dan abdullahi shi ma ya ba mu hadisi dukkansu sun ce an anasin daga sahabin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik wanda yaron gidan annabi ne annabi ya roƙa mishi aljanna kuma uwar shi ya aljanna ce ƙanin shi ɗan aljanna ne yana ma ciki waɗannan da annabi ya ce za ka ga wasu mutane suturan suga ta yagaggiya za ka gan su dai sun yi ƙura ba ka sayin su kuda taro to amma wurin Allah suna da darajar da in suna da bukata ga Allah ba sai sun yi addu'a ba rantsiya suke yi da sauran tsiya Allah zai karba kun ku ga wajen yakin musailama binul habibul kazzab musailama ya jikkata musulmi matuƙar jikkatawa yana kirari musulmi suna ƙarƙashin tutar khalid bin walid ana yaƙi har an kai ga wasu daga cikin musulmi ma suna ganin cewa ya kamata musulmi su janye kansu daga yaƙin su ɓoye domin kada a kashe sauran makaranta ƙur'ani waɗanda suke cikin anafin tawagan musulmi ina ganin ma salim maula abi huzaifa yana cikin waɗanda aka kashe abu huzaifan ma yana daga cikin waɗanda an ka kashe da yawan mutane manya-manyan makarantar ƙur'ani an kashe su a wannan ranar so saboda haka wannan yayan na anas ɗan malik wanda ake kira barra'u bin malik ya ce to aini ku aza kwaranga ku jefa ni ciki domin musailama ya shige cikin wani katon lambu nashi wanda ke kewaye da gina kamar gina gidan yari mai tsawo kuma ya sa matsara ciki lambu ne wanda yake kira hadikatun rahman shi a equivalent daidai da wai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi ga tashi dabara sun shige ciki ga abinci ga ruwa su ko musulmi suna nan waje ba abinci ba ruwa sannan ga sun jikkata musulmi sai da suka harbi musulmi sannan suka ruga suka shige cikin wurin suka ja gambu suka rufe sai bara'u ya ce to a jefa ni ciki mutane suka ce ka jefa kanka cikin halaka ya kai bara'u ya ce to me zan yi da duniya ya ce ni ku jefa ni in sare su su sare ni har in kai ga buɗe gambun musulmi su shiga ciki su samu nasara haka ko aka yi aka aza kwaranga aka jefa shi ana jefa shi sojojin musailama suka rugo su tsara ya tsara har aka sare shi ga hannu hannu na zubar da jini an tsara ga shi ya yi zurfi cikin nama amma kuma sarawa yake yi bai gushe ba har sai da ya buɗe gambun yana buɗe gambun musulmi suka yi ciki aka riƙa kashin sojojin musailama. wanda daga ƙarshe wa hashi ibn harbin da wani abdullahi bin zaid bin abdirabbihi wanda ɗaya ne daga cikin ladana annabi su biyu suka jefa mashi kowannensu mashin shi ya kafe ga jikin musulama wanda wasu malamai ke cewa na wahashiwin ya fara kai sannan na abdullahi bin zaid bin abdirabbihi to halin dai su biyu suka kashe musulama wanda wahashiwu ya ɗebe mashi ne to dama ya bakin cikin bakin jini inda aka fito na kashe Hamza ko har ma da yan musulunta annabi ya ce to ka jaye fuska ka musuluncinka an karba amma ka jaye mini fuska ka yi zan kada in sake ganin ka har rayuwa ta kari. ya yi baƙin jini kwarai. to mashin nan da ya kashe hamza da shi na ya kashe musailama sai ya riƙo mashi ya ɗaga sama yana kataltu musailama qataltu musailama qataltu bi harbati hadha khairan nasi wa qataltu bi hal yawm sharran nas yace na kashe mafi alkhairin mutane da wannan mashin nawa lokacin yakin Uhudu kenan ko yace to yau na kashe mafi sharrin mutane yace al yawm bi Uhud wato yau fansa ce ga abinda na aikata a lokacin yakin Uhud kun ga zarun zaruntakar bara'u to daga baya aka sake fita wani yaƙi bara'u ana kashin musulmi sai wani ya ce wallahi na ji annabi na cewa bara'u in yi rantsuwa Allah bai kunyata shi lau a sama alallahi la'abarra ya ce don haka mu ce ya rantse mana sai mun ci yaƙi bara'u ko ya buɗe baki ya rantsuwa ya ce wallahi sai mun ci yaƙi ni kuma wallahi sai na yi shahada yau musulmi sun jikkatu iyakacin jikkatuwa kafirai na bisa giwaye musulmi suna ƙasa na bisa doki ma giwa da doki ya ga giwa mi yake yi zai kaɗo na sama gare shi ya gudu sai gashi ba wanda ya san yadda al'amarin ya faru kawai sai a ga giwa ta ɗauki mutum ta buge ta take zuwa ajima sai ga musulmi saman giwa wani bai ma san wanda ya dora shi saman giwa ba ya ga kanshi kawai sama haka suka waye gari tsakanin la'asar zuwa magari ba sai ga sun kashe sojoji dubbai kamar a ce mutum dubu ɗaya su kashe mutum dubu goma sha biyar mutum dubu ɗaya ɗin nan wani ma addashi ragga ake sawa shi yake riƙawa shi a hannun rikonta Ɗaggar ko shi ta katako ce wadda yake dan gittawa haka ya kwan shidda bai ci abinci ba yayi ne bai sha ruwa ba yana cikin kishirwa da yunwa amma kuma katon kafuri da aka yi kiyo ya girma ya teɓa an ba shi takobi wanda faɗa ma jini na wuce ga garkuwa ga shi ga da sauransu mutum goma sai su tarma musulmi ɗaya ga su da makamai ga su ƙattun ƙattun bisa giwaye shi kuma ga shi ƙasa da takobi wanda ma ragga an kasa an kaɗar mai shi sai ya samu duci sannan ya ɗaɗa shi har ya fara tsatsa sai ya samu dutse ya ɗaɗa amma sai haka ko da aka diba cikin 'yan mintuttuka sai a ga su kwakwance ga baki ɗaya an kashe su zuwa a jima abin ban mamaki sai gashi musulmi sun samu nasara ko da aka duba sai ga bara'u ya yi shahada to bara'u kana anas bin malik ne mahaifinsu ɗaya don haka shi gidansu gidan albarka ne mahaifiya shi eh, aljanna annabi ya ce ya gane ta cike aljanna sannan ita aka yi aurenta sadakin aurenta shine musulunci shine mafi tsadar sadaki da aka yi mijinta ɗan aljanna sai dai mijinta na farko ba ɗan aljanna ba ne wanda shi ne mahaifinsu anas bin malik an gane domin shi ya ƙiye musulunta lokacin da annabi ya hijira daga garin makka yana kan hanyar zuwa garin madina sai ya zo tarar da ummu sulaim rumaisa ya ce mata to ga ga muhammadu can an ya kama hanya zai yi shigo wannan gari ni ko duniya ba wanda nake ƙi tamkar shi don haka ni saboda ke yadda nake da shi ban ko iya zama gari ɗaya da shi idan ya bi hanya ban bin wannan hanya na kashe ta har abada don haka ke ga ke shirya naki ya naki da 'ya'yanmu mu kwasa mu bar gari sai ta ce ni ko ka ga. ba ka yi dace ba domin niko duniya babu wanda nake so tamkashi don haka marmari nake ina ta roƙo Allah ya kawo mana shi cikin wannan garin mu samu shirya, mu samu albarka ya ce kada ki mini wasa ta ce kai ma kada kai min wasa abin da ka faɗi da gaske kai kake faɗin shi kamar yadda kake ganin kai da gaske ni ma haka nake dabari da ya fahimci dai abin ba rawa ba tumami ko sai ce to ba ni ‘ya'yana in tafi da su ta ce ana haka ai ba haka za a yi ba abinda za a yi kai ka tsaya can ni in tsaya nan ‘ya'yan sai su zaɓi wanda suke su. sai ci ya yarda yana ciccika ɗa na farko ita ta haife shi anas yadda bi uban yadda bi uwa sai wajen uwa wannan ɗa na biyu ɗin ba ita ta haife shi ba kun ku ga in irin matan yau ne tunda ba ɗanta ba ne azaba za ta ba shi ko da wajen waye yi to still sai ya gangara ya wajen uwar mutum ne kirki ce wallahi wadda kirkinta ya wuce duk yadda kake lissafi don haka sai uban ya ce to ni kan na tafi ni da ya kwashi kayan shi ya tafi can cikin daji Allah ya zo mishi zaki zaki ya kashe shi shi ake kira malik shi kuma ɗanɗan shi a anas bin malik ɗan guda shi a barra'u bin malik to sai ta dawo wani babban hamshakin mai kuɗi garin madina yana son ya aure ta ya zo tarar da ita ce ki faɗi sadakinki ina son ki lissafa zinarin da ba a taɓa sadaki da shi wannan ƙasar ba ki lissafa abin da duk kika so ta ce kai co ai babu aure tsakanina da kai domin kai baka musulunta ba ni musulma ce ya ce to don musulunci na ce miki kuɗi zinari ke faɗi ko nawa ne ta ce to idan dai kana son iya aure ka ka musulunta ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba sai ya ɗaga wuce abin shi wai ya hasala ya ce dai abin da ke cikin ran shi ya sake ruruwa Allah ya sa ƙaunata cikin zuciyar shi ko sai sake dawowa ya ce mata ki sa gonaki na dabino haraƙumma adadin da kike so zinari adadin da kike so ki sa duk abin da kike so cikin sadakin ki wanda sai larabawa sun shekarar dubu suna tarihi na sadakinki ki yafi kowane sadaki ta ce kai cu mu musulmi ba haka annabi ya karantar da mu ba duniya da abin da ke cikinta ba komai ba ne idan kana so ka aure ni ka musulunta ya ce ni ko kalmar nan ce ba ni sun ji idan kina faɗa mini ita sai in ji na fasa ta ce to in ka fasa kuma sai ka wuce abinka Allah ya haɗa ni da wani talaka cikin musulmi shirye nake da yin aure talaka ana haka kuma ya kama gaban shi ya tafi dare ya kasa bacci ya yi tagumi kamar gwaurayen sokoto ko? sau ya yi tagumi tunaninta yake ta yi gari ya waye ya zo ce to banda tarin dukiyar da zan baki kuma ke gana ga gabanki ki dibi girma na ina cikin manya-manya hamshakan masu kuɗi a garin madina to ki dibi irina ya durƙusa ma mace ke san ba karamin abu ba ne za a ba da labari na har koyaushe a ga kasawa ta to amma in dai don in same ki ne na yarda in yi haka ta ce ni ba sai ka kai da durƙusa ba aure na mai sauƙi ne amma fa sai ka musulunta ya yi haka ya juya ya tafi ya ce to ko na tafi sake mai da kai na zan yi sai ce ke ta yi mata wajen muhammad an ka ta wajen annabi ce ya ya ce zai aure na zai ba da kaza da kaza ce eh da zinari kaza da mi da mi ta ce ya rasulullah in dai bai musulunta ba ni ba zan aure shi ba don aure da tsakanina da shi haramun ne na fi son in samu wani talaka daga cikin musulmi wanda duk da rigar sawa kwara ɗaya ke gare shi in ya cire ya wanke sai ya shiga ɗaki ya ɓoye in ta bushe sannan ya ɗauko ya sa bai da ta biyu da duka zinaran da zai bani da azurfofin da zai bani da menene da raƙumma da dawaki da shanu da duka abin da zai bani ni ban da bukata da shi ma inda Allah khairun ya girge zakai ya ce shin wai ya aka musuluncin nan sai aka faɗa mishi kalma sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya karɓi musulunci ya ce to nawa sadakin ki tace ai wannan kalmar da ka faɗi ta ce sadaki na don haka kalmar shiga musulunci kalmar shahada akwai abin da ya tsadarta to ita ce sadakinta kun ku wannan idan aka ce an yi sadakin wata da kalmar shahada an bar abin faɗi ko? ba a samun irin waɗannan matan yanzu kun da ana samu sai mu samu mu mala aminu ɗaya ko? to haka al'amari yake ta ɗauki ɗiyanta kuma ta kai ma annabi ta ɗauki ɗan anas ta ce ya rasu rasulallahi na baka shi ni kuma zan riƙa bara'u ta ce amma annabi sai kai mai addu'a annabi ya mai roƙo uku zuwa hudu ya ce ya Allah ka yawaita dukiyar shi ya Allah ka yawaita mishi 'ya'ya ya Allah ka tsawaita mishi rai sannan ya Allah ka sa shi aljanna sannan ta juya ta wuce ta yi tarbiyyar wancan ɗan ya samu tarbiyya mai kyau har ya zamo yana da darajar da idan ya Allah rantsuwa Allah bai kunyata shi ba roƙa yake ba rantsuwa yake yi wanga da ke ga hannun annabi kuma addu'o'in uku duka ya ga amsa sutun nan duniya guda ce ce yana fatar Allah ya karɓa ta a gobe kiyama ita ce ta Allah ya sashi aljanna ya ce domin in dai don ne sai da kai ne koma kamar kaɗa har kunya fita yake don garin madina babu wari ne gashi matsayin sahabi amma ya yi wa fati wannan shekarar baɗi aka haifi imamu malik wanda tabi'u tabi'ina ne ku duba ku gani da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka lissafo daga radda annabi ya yi hijira sai da anas tsammali malik ya samu ƙarin shekara 93 duniya bisa ga shekarun da ke gare shi kun ga ya tsawon rai ko arzikin shi kuma noma yake yi ya zamanto anas dibi irin kasashen laraba yadda suke noma biyu yake yi ga shekara ya yi noma rani ya yi na damana sai a tunka hadari garin madina ana ruwa-ruwa sai hadarin ya keɓance gona anas sai a mai ruwa shi ɗai Allah ya yawaita mishi ‘ya'ya kuma na saba karanta duk wannan kisar dai cewa sai da ‘ya'ya ne waɗanda suka rasu da rai ne ya turbaɗe banda waɗanda an raye ya bari duniya waɗanda ya bari kun san sun fi waɗanda ya turbaɗe ko yawa to ya turbaɗa ɗa ne banda jika ɗa ne na ciki ne ɗa 120 ya turbaɗe duniya ya ce to ina fatan addu'an nan ɗaya Allah ya karɓa mana ita gobe kiyama so ku dubi irin waɗannan mutanen to anas ɗan malik ishaqa bin abdullahi ya ce ɗan abdullahi ɗan abi talha shi kuma ya ce daga anas bin malik daga anas ɗan malik annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yi asra cewa manzon Allah ya zama yana sallatar la'asar mai yazhabu zahibu ila quba'in sa'an nan mai tafiya ya tafi har zuwa garin quba wanda garin quba farkon shi mil uku ne daga garin madina in maka can ƙarshen shi ma wajen mil bakwai ne amma inda ya fi kusa ga garin madina mil uku ne to mai tafiya ya tafi har uba an gane alhalin rana na rayayyarta ba ta fara abin nan ba kuma ƙasa ake tafiya ka tashi kai tafiya ta mil uku kusan kilomita ta kusa ta kai biyar ka taka ƙasa ka tafi bayan gama sallar la'asar masallaci annabi tare da cewa masallacin annabi tsawaita fa sallah ake yi an saba a ta sallah a zo mai yanka raƙumi ya zo ya soke raƙumi raƙumin ya faɗi a yanki a feɗe a daddace nama a raba sannan ka zo kuma ka samu wannan sallar ba ka rasa jami'i ba dubi yadda ake kyautata sallar to tare da haka kuma a zo duk tsawon sallar nan a gamata. kuma ka tashi ka ɗaga ka tafi tafiya wajen kilomita biyar ƙasa alhalin kasancewa rana na ɗanyarta zafinta bai hurhura ba ta fara sunkuyawa ba kun ga ya nuna ana gaggauta yin ta ko shi na ce sun mai zahabar zahibu ila uba sannan mai tafiya ya tafi zuwa garin uba faƙala ahaduhuma ɗayansu ya ce "Fa faya atihim ya zo ma mutanen ƙuba wa hum alhalin musulma sannan suka sallar la'asar wa a Karu shi kuma ɗayan cikin marwaitan guda biyu Ya ce wa shamsu murtafi'a zai zo quba alhali rana tana maɗaukakiya. har yau bata fara gangarawa ba in ko tana maɗaukakiya in ka kalle ta saboda hasken haskenta baka iya dibinta an gane marwaitan guda biyu ne imamu zuhri da ishaq bin abdullahi bin abi talha an gane wayan ga su biyu an marwaita zuhri shi ya zo fa ya atihim wahum yusallun ishaq shi ya zo da fa ya wa shamsu murtafi'a duk dai in ka zagaya ka komo ana ɗaya ce cewa annabi yana saurin yin sallar la'asar an gane mala ci gaba da cewa akabara na ƙala qala haddathana laysu an ibn shahabin an anas ibn malikin annahu akbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli al-asra والشمس مرتفعة حية ilal awali, إلى الأوالي yace مرتفعة يجي أخبارنا قتيبة babban malamin mu Qutayba dan dan Sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana laysu shi kuma yace laysu dan dan sa'ad ya ba mu hadisi an ibn shahabin shi kuma yace daga ibn shahabin az-zuhri ana nas ibn malik shi kuma daga anas dan malik annahu akhbarahu cewa anas dan malik ya ba ibn shahabin labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kana yusalli al-asra ya zamo yana sallatan la'asar wa shamsu murtafi'a alhalin kasancewa rana tana maɗaukakiya hayyatun kuma rayayya akwai lokacin da rana ke mutuwa ba mutuwa irin ta mutane ba duk lokacin da ya zan kana iya ƙura mata ido ba ta kashe maka ido ba to sai a ce rana ta mutu idan ko in ka daga kai ba ka iya dubin da sai a ce to rayayya ta har yau to rana na rayayyarta tana da zafinta tana da haskenta an gane haka annabi ke sallatar la'asar waya zahabu zahibu mai tafiya ya yi tafiya ila la'awali har zuwa ga 'yan ƙauyukan da suke gewayen garin madina su ne awali an gane to mutum ya ta har zuwa awali washamsu murtafi'a alhalin kasancewa rana tana maɗaukakiya wanda mafi kusancinsu su ne waɗanda suke mil biyu tsakaninsu da garin madina su ma kansu mafi nisansu waɗanda suke mil bakwai tsakaninsu da garin madina an gane to mutum ya yi irin wannan tafiyar kuma alhalin kasancewa rana tana maɗaukakiya kun ku ga idan mutum ya yi salon duk ya jinkirta ya bari la'asar ɗin nan ta irin wannan nuna yana gama sallar na in ya tashi ya taka ya taka da ya yi tafiyar mil ɗaya ko zuwa biyu yanzu yana cimma rana ta sunkuya ba ta da zafi rana ta kasance matacciya ko an gane bisa ga wannan yake dai karantar da duka hadisan suna karantar da mu cewa annabi yana gaggautar da yin sallar la'asar ne mala ci gaba da cewa akabara na ishaq ibn ibrahima qala haddathana jarirun an mansurin an rabi'i bin hiraj an abil abyad an abil abyad an anas ibn malik qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin al-asra wa shamsu muhallika. muhalliqa yace a kabarana ishaq ibn ibrahima babban malaminmu Ishak ishaq dan ibrahim ya bamu hadisi Wanene ne ishaq dan ibrahim shine alhanzali ishaq ibn rahawai ko wanda shi yabba imamul bukhari shawara ya rubuta littafin sahihul bukhari an gane lokacin da yake musu darasi ya ci da ku ya tashi ya rubuta littafi wanda zai tashi ingantaccen hadisai kurum imamul bukhari sai ce sai wannan abin ya shiga cikin rayuwar shi ya komo ya yi istikara ya roƙi allah ya tashi ya fantsama cikin duniya wajen neman hadisai ya shekara tsawon shekara goma sha biyar yana rubuta littafin sannan ya kammala shi ya ce tafiyar da ya yi ciki wa'annan shekarun ya haddace ya haddato hadisi dubu ɗari uku nan take ta ce dubu ɗari biyu ba ingantacci ba ne dubu ɗari ne ingantacci cikin dubun nan ɗarin kuma ya zaɓi best quality ones waɗanda a a1 ya zaɓe su su dubu bakwai da yan ƙari ya rubuta littafin shi na aljami'u sahih al-musnad ko shine sahihul bukhari an gane to wannan ishaq bin ibrahim shi ya ba bukhari shawarar rubuta sahihul bukhari qala haddathana jarirun shi kuma yace jarir ya ba mu hadisi shine jarir dan abdul hamid ko babban malamin hadisi ne sananne ne ga malaman hadisi an mansurin shi kuma daga mansur bin mu'tamar shi ma babban malami ne bai kana karatun kutubu sita ma a ce baka san waɗannan malaman ba an rabi'i bin hirashin daga rabi'i ɗan hirash an abil abiyat shi kuma ya karɓo daga abul abiyat an anas ibn malikin shi kuma ya karɓo daga anas ɗan malik ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin al'asara asra wa shamsu bai dao muhallika ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli bina al-asra yana sallatar la'asar tare da mu an gane wacce ruwa ta farko ta ce annabi na sallatar la'asar ta biyu ta ce yana sallata to na uku ba shi dai ka sallata ba har da sahabbai ne yusalli bina al-asra yana sallatar la'asar tare da mu wa shamsu bai za'u alhalin rana tana faratta an gane domin wani na cewa ai yana yi yiwa sadda annabi kan yin abinci ita dai shi dai ne kun san mai neman tawili an gane to sai ga wanga hadisi ya kare mishi lago cewa yusalli libin al-asra yana sallatin la'asar tare da mu wa shamsu bai za'o alhalin kasancewar rana tana faratas muhallika madaukakiya muhallika maɗaukakiya ai murtafi'a an gane ana cewa halika shamsu fi kabidi sama rana ta ɗaukaka a tsakiyar sama an gane wannan ba na zobe ba ne ba na halku ba ne zobe an gane na irtifa'i ne malaman luga sun san da wannan to don haka rana tana maɗaukakiya ba ta sunkuya ta yi yamma tana butun faɗuwa ba malaci gaba da cewa akabara nasu wa ibn Nasirin. kala ambana abdullahi ana bi bakar ibn usmana bin sahal bin hunayfin kala samitu aba umamata bin sahalin ya sallaina ma'a umar ibn abdul aziz الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي الأسرى قلت يا أم يا أمي ما هذه الصلاة التي صليت قال الأسرى وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي daga abubakar ɗan usman ɗan sahal ɗan hunayb shi kuma ya karɓo daga abu umama ɗan sahal shi kuma ya ƙulu yana cewa na ma'a umar ibn abdulaziz na yi sallah ko mun yi sallah tare da umar ɗan abdulaziz an gane umar ɗan abdulaziz wani adilin sarki ne da aka yi wanda ake ganin bayan wucewa khalifofin nan guda hudu abubakar umar usmanu da ali ba a samu wanda ya kwatanta adalci tamkashi ba mutum ne adali wanda a lokacin shi Allah ya wadata musulmi za a ci ko jikka da kuɗi a zo a cin maka a ce a kwankwasa ma gida a ce amshi ka ce don Allah baka da bukata a yi gaba da su don Allah baka da bukata saboda adalcin da ya shimfiɗa kowa ya wadata sai dai ka irin wannan ba a Najeriya ba ko? in ka cika mishi masallacin nan da dala kana ganin shi ca ana kokowar dubu goma da shi ɗan najeriya bai ƙoshi ko to ya ce mun yi sallah eh, sallai na ma'a umar rabni abdulaziz mun yi sallah tare da umar ɗan abdulaziz a zuhura waton sallah a zuhur sai ka ce kena sallai na zuhura mun sallaci a zuhur ma'a tare da umar abni abdul umar dan abdul aziz ya mun ka ce umar saboda mamnu'un min sarfi ne ko sun makarajina sa'an nan muka fita hatta da kalna ala anas ibn malikin har sai da muka shigo ga anas dan malik gidan anas dan malik kuma yana kusa ga masallaci an gane gefen masallaci yake ya ce fa wajadnahu muna ga masalla cikin masallaci muka je fa wajadnahu sai muka tarar da shi yusallil asar yana sallatul la'asar gama azhur din mu shi kuma ya miƙe yana sallatul la'asar da ya kammala sallah qultu sai ni ce ya ammi ya kai amina ma hazihi salatu lati sallaita kuma wace irin sallah ce wagga da naga kana yi wace irin sallah ce da ka sallata yanzu wace iri ce ban san ko wace iri bace ce ƙala ya ce al'asar ai sallar al'asar ce nake yi ya ce wa hazihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli wadda mun ka zama muna sallata muna sallata lokacin annabi kenan kaga su lokacin da ma suka gama azhar a lokacin annabi ma sannan ne aka fara la'asar ko ya nuna annabi na mi kenan yana gaggautar da sallar la'asar an gane domin ita sallar la'asar fa an ƙara ta'akidi cewa fa a kiyaye ta hafizu ala salawati ko wasu salati lusta cewa ku kiyaye ga salloli duka biyar ɗin na yini ku kiyaye da su sannan da sallah wadda take mafificiya ita ce salatu lusta sallar la'asar wadda annabi ce shagaluna an salatul wusta wa hiya salatul asri sun shagaltar da mu game da sallah ta tsakiya ko ko mu ce sallah mafificiya ita ce sallar la'asar annabi ya fassara kun ko ga idza jaa tafsiruhu fala yultafatu ila tafsiri ahadin min na ko an gane don haka ana so a gaggauta ga sallar la'asar malam ci gabar cewa akabarana ishaq ibn ibrahima قال حدثنا أبو ألقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا أصليتم قلنا صلينا الظهر قال إني صليت الأسرى فقالوا له أجلت فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون daga ishaq ɗan ibrahim alhanzali shine ibn rahuwai shi kuma daga abu alkama almadani shi kuma daga muhammad ɗan amr shi kuma daga abu salama ɗan abdurrahman shi kuma ya ce na fi ne umar ibn abdulaziz mun yi sallah a zamanin umar dan abdulaziz man sarafna ila anasib ne malikin sannan muka juyo zuwa wajen anas dan malik fa na huyi Salli sai muka sami shi yana sallah Falon man sarafa lokacin da ya kammala sallah Ƙalala na sai ya ce muna asallaitum e kun yi sallah kullum muka ce eh, sallai na zuhura tabbas mun sallace a zuhur su sun azu a zahar ce yake yi ƙala ce to in ni sallaitul asara ni fa Allah ta ni sallata yanzu sai suka yi mamaki fa ƙalu lahu suka ce ajjalta ka ko gaggauta ai kai sauri fa ƙala ce inna ma usalli kamar aitu ashabi salluna ya ce ni na yi sallah ne kamar yadda na ga sahabbai na abokani na suna yin sallah bi ma'ana duk su abubakar su umar da wa duk sahabbai haka suke yi a cikin wacce ruwaya kuma ya nuna hadda annabi haka yake yi ko don haka da annabi da duk sauran sahabbai haka suka yi sallar su la'asar suna gaggautar da yinta ba jinkirtar da ita suke yi ba to la'asar ɗin da ake so a gaggautar yau ita muke jinkirtawa isha'in da ake so a jinkirta ita muke gaggautawa har dai lokacin azumi wani yana ma ɗan abin da yaka ci kaɗan sai ji an yi kira kun ga zai tashi zuwa sallar da kasala ko a gama kuma a ja tarawihi shi yasa ba a iya jan tarawihin ta ya tsawo tarawihin annabi tsawo ke gare ta ummul mu'mini ta ce yusalli arba'an falatas al'an tulihinna wa husnihinna yana farawa ya yi cikin tarawihi ne ya sallaci raka'a hudu kada ka yi tambaya game da tsawonsu da kuma kyawunsu sun mayu salli arba'an sannan ya sake mai da wasu hudu falatas al'an tulihinna wa husnihinna kada ma ka yi tambaya game da kyawunsu da kuma tsawonsu sannan sai ya wuturi da uku kun ya cika raka'a goma sha ɗaya to amma yau sai ka je an zo Allahu akbar mu da hammata sai ayi ruku'i wani masallaci in na tsina kalkausar sai ayi ruku'i raka'a ta biyu sai a ce fasalli li rabbika wanhar raka'a ta uku sai a ce inna shani aka huwa la'abtar wanda wasu malamai ma suka ce yin irin wannan ma bid'a ne kuma sallah an canja mata ma'anarta domin ƙiyamun lili ake kiranta kuma ana kiranta tarawihi Ƙiyamu saboda tsawon tsawiyar da ake yi cikinta, to kai kuma ka je ka taka tarawihi ai daga rahatu yake hutu inda duk an ka sallata sai an zauna an huta saboda tsayin da an kai yayi yawa haka bata karba sunan qiyamul layl ba bata karba sunan tarawihi ba bata karba sunan ƙiyamun ramadana ba ko man kama ramadana imanan wa sabon gufira lahu ma taqaddama min zambihi man kama to kai tsayon me kai ka ce mu da hammata ne ka duka an gane to sai dai wanda yake haka ko ba abokin faɗan ka bane ka bar shi da tashi fahimta in ka mishi kokarin gyara bai gane ba ka bar shi laisa alaika hudahum ko walakin Allah ya hadi man yasha an gane kada a mai da abu ya zama tashi hankali don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabban shi suna kyautatar da yin sallah sosai da sosai sallar abin nan la'asar suna gaggautar da yinta sallar isha'i kuma an fi son ana gama ta sai a yi light out kowa ya gida an gane ba a zo a yi ta nan take ba mutane ko dan gama hutawa ba su yi ba in son samu na wuri ko da tara ta kai amma annabi wani lokaci da ya dare bai fito musu ba sai wuraren kamar misali ne zan ba suwa kamar a ce sha ɗaya da rabi zuwa sha biyun dare sai ce inna ya ce wannan lokacin lawaqatuha shine lokacin sallar wanda an kafi son a yi ta laula an ashqa ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba don haka in yaga sun taru da sauri ya musu sallar in sun jinkirta kuma ya fi son haka an gane wannan shine bayani game da ainihin lokacin sallar la'asar wanda tun da zo ana gwada mini lokaci wani sati kan za mu sha hadisai masu faɗa mana laifin da ke ga wanda bai sallar la'asar cikin lokaci akwai wata kisa mai ban tsoro ta wani wanda ke aikata irin wannan laifin wadda za ta girgiza mu ga baki ɗayanmu kowannenmu za ta gyara mishi zama musamman da mun ka al'adanci yan abin da muka ga dama muna wargi da sallolin sai da muka ga dama ko? to wannan kisa insha Allah da Allah za ta yi mana siti domin mu fuskanci abin da muke yi kada mutuwa ta zo ta ɗauke mu alhalin kasancewar muna cikin mummunan laifi muna cikin mummunan aiki